zai iya biya kuwima Abdu qimata adli sai a yi mabawan kima a adalci fa a ata hisasahu sai ya biya waɗanda suke da tarayya rabon a ciki sa'annan bawan ya zama da wa ataka alaihi wa illa in kuma ya yanta rabansa akan bawan sa'annan ba shi da kuɗin da koda an yi mabawan kima da zai iya biya sauran yaya za a yi faqad ataka minhu ma ataka a ga la yukallifu kan nafsan illa wus'aha da dan gwargwadon abin da yake ya yanta to fiye ya yanci sau bawa yau ka zamo da rabi kuma bawa rabi sa'annan sai manzo Allah ya bada umarni ce to sai a umarce shi ka je ka yi aiki ka zo ka biya shauran amma kada a tsawwala kada a matsanta mashi قال حدثنا عبيد ابن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في wanda ya yanta rabansa a cikin bawan da aka yi tarayya a kansa fa alaihi itquhu kullihi to in yana da hali sai a neme shi da ya biya sauran kiman bawan a yanta bawan in kana lahu malun yablugu samanuhu fa in lam yakul lahu malun in bashi da kuɗi kuma fa yuqawwamu alaihi qimata adlin sai a da in ba shi da kuɗin da in aka yi ma bawan kima zai biya shauran alal mawtiqi fa utika minhu ma ataka yace sai a ce to abinda kai ya isa Allah ya saka ma da alkhairi kai bawa yau ka zamo ɗarabi bawa sauran ka kuma ka sayar da zaka yi قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر عن عبيد الله اختصره يتي يا تكيت الروايه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي عن كربو دغ عبد الله بن عمر الله تعالى مسا يدا يا رويتو دغ منزن الله تيرا دا أمين الله ثبتا غريش يتي من أعتق nasiban lahu fi mamlukin manzon Allah ya ce duk wanda ya yanta rabansa a cikin bawan da suke da tarayya a kansa أو شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته ya kasance kuma bayan ya yanci yana da dukiyar da in aka kimanta bawan zai iya biyan shauran qimatahu bi qimati abdin fa huwa atiqun yace sai bawan ya zamo da kenan sa'annan sai ai kima ya biya shauran qala nafi'un wa illa in kuma bashi da hali faqad ataka minhu ma ataka yace abin da ya yanta din ya yantu sauran kuma a sai da za'a a yi qala ayyub la adri a shay'un qalahu au aw shay'un fil hadith yace ban sani ba wannan cikashin maganan abu ne da nafi'u ya faɗa ko ko cikashin hadisin ne saboda in ya zamo daga nafi'u ne shine zai zama mudraji mudraji shine abinda ake cewa al-mudraj a kawo hadisi sahabi ya rawaito hadisi ko wani tabi'i yana cikin magana sai kawo wata kalma zai fassara abinda yake nufi sai a tsammanin wannan magana cikin hadisin yake to duk waɗannan sai da malaman hadisi suka bi suka fayyace ɗaya bayan ɗaya wannan hadisin duk hadisi ne wannan maganganu da idan zuwa kaza kaza zuwa kaza magana ce ta rawi menene dalilin kai kawo dalilin sa duk baki dai aka tara su suka zama littafi haka imamu sai al-madraj ila al-mudraj ma'ana matakala kenan ko tsani zuwa hadisan da suke mudraji duk hadisin da yake akwai maganar wani maganar wani a ciki sai as duk sai da suka tara babu wani abin da ya danganci hadisin manzo Allah da malamai ba su mishi aiki ba Allahu da waɗanda suka rawaito hadisan da ainihin hadisan da fiqhun hadisan sa'an nan wa'yansu malaman kuma da suka gawurta a cikin ilimin suka ce duk wanda ya taba sanin akwai wani su hadisai biyu da manzon Allah ya faɗe su kana ganin akwai contradiction ko ko akwai sun saba ma juna ka kawo za a nuna maka maganar manzo Allah ba ta zuwa banza sai kawo ya ce wannan hadisi sahihi ne manzo Allah ya faɗe wancan ba sahihi bane to me me ya hada wannan sahihi da mara sahihi sai kawo hadisan sai duk sahihai ne manzo Allah ya faɗe su to yaya wannan ya tabbatar wannan ya kore sai ce a'a cikin ka ne baka fahimta bane ai abinda wannan ke tabbatarwa daban abinda wancan ke korewa daban Allahu akbar eh hadisai ne duk daga manzon Allah sun inganta wannan ya tabbatar wannan ya kore yaya za a yi sai su yaya me zai hana yaya za a yi ga koyan da aka yi <laughs> yaya aka yi sai su kaza kaza ake nufi duk su fayyace masu ba ka da yadda zaka ce duk abin da ya danganci manzon Allah sai da suka hana idanunsu bacci suka hana cikin su abinci ifashin abinci saboda su kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk abin da ya danganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan ka zo ba abin da ya dame ka da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me zai hana shi dan yayi wasa da hankali yaya za a yi ka fahimci addinin Allah Allah yana mamaki ce wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayat wa fikum rasul wa kaifa takfuruna yaya za a ce mutane sun kafirci wa antum tutla alaikum ayatullahi ana karanta muku alqur'anin Allah wa fikum rasuluhu ga hadisan manzon Allah ya za a yi kuma mutum ya kafirce babu duhu ga haske kuma ya za a yi kafata Allah akbar wa man ya'tasim billahi wa kadhu ila sirati mustaqim wanda ya riko da eh, igi kyakkyawa igiya zuwa hanya Allah da manzon sa faqad hudiya ila siratul mustaqim an shiryar da shi zuwa tafarki madaidaici dan ayan mamaki take yaya za a ce al'umma za ta bata ko ta halaka wa antum tutla alaikum halin kas wa antum alwawu wawul hal antum مبتدا تتلى عليكم جملة في محل رفع مبتدا والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب على الحال أي حالة كونكم تتلى عليكم آيات الله وحكمة الله أكبر ai ba zai taba shiga cikin hankali ba a ce ga alkur'ani ga hadisi kuma a ce mutum ya fata ba a ce ka kawo totilat ba ba a ce ka kawo ashana ba ba a ce ga nan rana ta kullo kuma ka ce ba ka gani ya za a yi da kai kenan wani likita zai iya magana قال حدثنا احمد بن احمد بن مقدام قال حدثنا الفضيل ابن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يفتي في العبد يتي ان رويته daga Abdullahi idan Umar ya kasance yana fatawa a cikin bawa awil amati ko kuyanga ko baiwa yakunu baina shuraka ya kasance ko ta kasance tsakanin mutane biyu da ke tarayya a kan shi ko a kanta ko mutum uku ko hudu su ke mallakar wannan bawan ko kuyangar fayu'tiku ahaduhum nasibahu dayan su ya yanta rabonsa da ke ciki minhu yaqulu kad wajaba alaihi ittu a ce sai a wajab ya a kan shi ya yanta bawan baki ɗaya. in yana da hali إذا كان للذي آتك من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنسباؤه ويخلى سبيل المؤتقي in yana da kuɗi sai a kimanta bawa ka ɗan rabin sauran kuma ka biya sai a biya sauran ku kuma ku hakura ku karbi ga abin bawa ya zama ɗaya yau yukhbiru zalika ibn umar an annabi sallallahu alaihi wasallam yace abdullahi dan umar ma ashe ba fatawa yake da kafin kansa ba yukhbiru zalika abdullahi ibn umar an annabi sallallahu alaihi wasallam ina ma'ana haka <coughs> ashe daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya karbo ورواه laythu وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا يتي وانا حديث ليس يا رويت ابن أبي ذئب وابن إسحاق وأنه لا أخرى كي غني طبقا إمام مالك الله أكبر imamu malik yana rawaitowa daga nafi uku daga ibn umar to wa'annan kuma almajiran ibn umar ne allai alimu misra kenan ko ibn abi zi'id malamin imamu malik ne E, ko cikin tabakan ne Ishaq. وابن إسحاق شين محمد بن إسحاق صاحب المغازي كده wanda yake sai da gwagwarmaya suka shiga tsakani mummunar fahimta ta shiga tsakanin shi da Imam Malik dama duk wata matsala da za ta faru a cikin duniyar nan ɗayan sabubba guda biyu ke kawo cikin addini ne cikin siyasa ne cikin tattalin arziki ne cikin rayuwa jin rayuwa in kaga an samu sabani ɗayan sabubba guda biyu ne imma su'ul fahmi aw su'ul niyya ba ku da uku duk abin da ya faru tsakanin cikin musulunci in ma su'ul fahmi anillahi aw su'un niyya dama an san mummunan niyya aikin yahudawa kenan amma su'ul fahmi da kake gani kalla man yaslamu min zalim wala fi siyama man yanta yantami ila al-ibada bi ghayri biduna ilmi imma su'ul mummunan fahimta misunderstanding kenan ko mummunar fahimta ko mummunar niyya ɗayan wa'annan abubuwa su ke su ne sanadiyar rashin zaman lafiya to me kace in guda biyun suka haɗu zaman lafiya faufau har a sai maliya bayan wa'annan abubuwa su kawo rikici baki ɗaya to ina ga biyu su sun haɗu ga mummunar fahimta ga mummunar niyya wa zai magance wannan abin sai ka kawo to Muhammad ibn Ishaq zamanin su ɗaya da imamu Malik wannan malami wannan malami imamu Malik kuma ya zama babban malami Muhammad ibn Ishaq shi kuma malami ne to amma shaydan ya zo ya dan ratsa mummunar fahimta ta shi da aka zo aka ce mai imamu Malik Muhammad ibn Ishaq yace zaka dajjalun min ad dajjal ke <laughs> wannan dajjal ne cikin dajjalai shi kuma aka ce imamu ma ya zo sai ya yi kinaya ya ce atuni bi ilmin maula u'allimukum ujrahu wa bujrahu wai ku kawo min ilimin wannan maula ku kawo min duk ilimin malik zan fayyace muku daidai da kuskure sai yayi a fakaice ya soki imamu malik ya ce maula imamu malik kuma maula ne haka ne tabbas amma wani irin maula sai kawo kalma ɗaya tana ɗaukar ma'ana biyu maula ma'ana bararren bawa tare da cewa Muhammad bin Isa ya san Imam Malik tun daga kai Imam Malik har karshen kakanninsa ba su taba shiga kangin bauta ba to amma da yake maula din ana itlaki ta kan bararran bawa da kuma wani haka sai ya itlakin kalman yace atuni bi ilmi al-maula bayyana lakum ujurahu wa bujra eh bai tafsili ba maula kuma sun ya kasance wala'u itaqatin wa wala'u hilfin wa wala'u islamin ka mislil juhl haka imamu suyuti ya faɗa yace wala'i yakan zama tsayan uku wala'u itaqatin maula da yake bawa ne aka yanta shi ya zama maula kenan ko wa wala'u itaqatin wa wala'u hilfin akwai maula kuma da yake wala'i ne na hilf an kulla kawance ko yarjejeniya tsakanin kabila kaza da kabila kaza duk sa'an da mutanen kaza suka far muku da yaki za mu taimaka muku haka mu ma duk sa'an da aka far mana za su to duk kowanne ɗaya cikin wannan kabila ya zama maula cikin wannan kabila kowanne ɗaya cikin wannan kabila ya zama maula a kan wancan kabila to haka shi ne dalilin wala'un imamu malik kenan yasa za ka fi al'imamu malik imamu darin ijira al-imamu al halifan sai maula ne cikin bani asbah kabila ce a cikin kasan Yaman a kakannin Imam Malik kabilan su bani asbah suka kulla kawance yarjejeniya da wata kabila irin wanda muka bayyana to sai duk wancan kowane ɗaya cikin wancan kabila ya zama maula anan wannan kuma ya zama maula to abin da yasa ake cewa Imam Malik maula kenan ba wai bararran bawa bane yasa imamu suyuti ya faɗa a cikin yace u isaqatin wa u hilfin wa u islamin ka mislil juqsi maula kuma na uku shine duk wanda yazo zo ka je ka musulantar da shi ya shiga musulunci a hannunka ya zamo maulanka kai ma ka zamo maulansa to shi yasa duk sa'an da aka zo ana cewa maula maula cikin masu riwaya sai kai kaman kana yi sai ka binciko menene wasu irin maula ne da lokacin da muke karatu kulliyatul hadith muna tara cikin littafin sikta na littafi nace fadlul muta'ali fi man fi man lahu riwayatu fi sahihayn min al mawali malami na ya bada wannan sunan dama ya kware a cikin sa littafai suna kowa ke sai littafi da kazo kana faɗa masa sai baka unwani kamar imamu suyuti fadlul muta'ali في من له الرواية في الصحيحين من الموالي wani maula maula maula sai ka tara su kowanne ka bayyana yaya aka ya zama maula saboda kada ka je ka dauki ɗa ka ce bararren bawa kuma kowanne ka bi dik malaman riwaya kowanne sai da aka san shi aka san ubansa aka san kakanki aka san ina ya zauna ina aka haife shi mutumin kirki ne ko ba na kirki bane duk waɗanda suka rawaito hadisin manzo akwai littafai musamman da aka yi wannan ana ce da su asma'ur rijal duk wani wanda ya rawaito hadisi kana zuwa kana kama sunansa ko lakabinsa ko alkunyansa kana zuwa ka bude daga ji wane sunansa kaza sunansa kaza sunansa kaza alkunyansa kaza lakabinsa kaza an haife shi shekara kaza a gari kaza yayi kaza yayi kaza yana da almajirai kaza yana da malamai kaza duk aikin malaman hadisi ke tarihin duk wanda ya taba hadisi wani ma da ya gawarta ya kosa ya bunkasa a cikin ilimi al bagdadi yace duk wani malamin da ya taba shigowa kasansu bagdada sai ya kawo tarihin shine ce tarihi bagdada kamar ka ce duk wani malami da ya taba shigowa kanan nan tun daga shekaru kaza har zuwa yau ka kawo tarihin shi wanda ya shiga ya shigo kaza shekara kaza ya fita mutumin kaza ne duk baki daya haka yi a lokacin kuma aka ce maka bagada da shi kenan azima kenan ta ilimi aka ce maka bagada da ma'ana matsala ta gama duk inda aka kai hazara na ilimi ta ilimi nan za a zo a birni ne bagada da ke shi yasa lokacin da imamul Bukhari ya shahara in baka shiga bagada ba da sauranka duk inda ka kai da kwarewa a cikin hadisi da ilimi kowane ilimi ne sai ka shiga bagadaza nan ne matattaran malamai duk baki daya habara ta ilimi da imam bukhari ya shigo suka ce to ai za su gwada su gani sai su kawo hadisai hadisai suka kawo suka raba su sai suka ɗauki sanadin waɗannan suka ɗora kan wannan hadisan suka ɗauki sanadin wannan suka ɗora kan wannan hadisan suka ce za su gwada shi su gani yayi ma ilimi hawan kawara ne ko ko a'a da kaske suka zo imam bukhari na zaune imam na hadisai ne suka hautsina su suka tattaro suka tattaro hadisan suka cire sanadin wannan suka dora ma wannan hadisin suka dauki wancan hadisin suka kama wannan suka hautsina abin suka cakuɗa abin hadisan da sanadin suka zo yana zaune kai ne alaramma sai ka ce ka isa ka za ka za to yana zaune suka ce me kake cewa game da hadisi kaza haddathana fulanin an fulanin an fulanin an fulanin qala rasulullah har su kai karar karshen hadisin yace la a'rifu hadha ban san wannan hadisin ba su karanta wannan su karanta wannan su karanta wannan hadisan kakkab baki dai su kowanne su karanta sai ce ban san wannan ba sai da suka gama karanta hadisin su duk baki da yace sai amma hadisin farko da karanta sanadin shi ne wancan hadisi Allahu akbar wannan hadisin sanadin shi ne wancan wannan hadisin sanad ya zo ya ya tsara su duk baki ɗaya kaka sai da suka tashi suka tumbanci goshi Allahu akbar ma'ana yayi musu abin da ba su taba tsammani ba hadisan suka cakura suka kawo suka cire sanadin suka bibbirka suka gama baki ɗaya kowanne suka tambaye shi me kake cewa gaishe ce ban san wannan hadisin ba ban san wannan hadisin sai da suka gama yace amma hadisi kaza an kaza an kaza an kaza an kaza wannan sanadin na wancan hadisi ne wannan sanadin na wancan hadisi ne wancan hadisin da kuka bar tattin nan ga sanadin sa can ya tattara su duk baki ɗaya kawo musu daga nan suka yadda da mun yadda kai yau kai ne kai ne al muhaddisi na Allahu kenan to wannan shine imam al-khatib al-baghdadi yace tarihi bagdada habara ta ilimi malamin nahau ne malamin sarf ne malamin lugane ne malamin fiqh ne malamin hadisi ne duk wani malamin da ya taba shiga Baghdad ga tarihinsa har zuwa zamanin al-Khatib al-Baghdadi wannan ce tarihi Dimashq wannan ce tare misra duk malamai da suka yi habara da ilimi ba wanda za a bari kowanne sai an kattaro ma kana ɗaukar sunan shi sai ka je ga rayuwarsa baki ɗaya ka san abin da yake daidai da shi da wanda ba daidai da shi ba to shine Muhammad ibn Ishaq wannan ai nake muku wannan sabaka ce ta Imam Malik yake rawahu al-Layth وابن ابي ذئب وابن اسحاق وجويريه ويحيى بن سعيد القطان كنا واسماعيل ابن الي كنا ابن اميه an nafi'in wa'annan duk almajiran wane ne nafi'u imamu malik yana cikin almajiran nafi'u ashe wa'annan ma'ana karinan imamu malik don lais ibn sa'ad zamanin su da imamu malik imamu malik shine alimul madina lais ibn sa'ad shine alimul misra da yake su da gaske suke dan Allah suke al'amarin su ba hasada suke ma juna ba ba rusawa suke ba a'a gine suke Lais ibn Sa'ad babban malami ne a Misra Imam Malik shine Imam Darul Hijra hmm. da kamata yayi a ce Lais duk abin da yaga zai za mai Imam Malik ya murna amma sai shi Allah ya bashi wadata malami ne kuma yana da abin hannunsa sai rubuta ma imamu malik imamu darul hijira ya san kamar imamu malik waje ne da ake zuwa karatu imamu malik ba zai rabu da basu suka da abin da zai dauki nauyin almajirai ko masu mabukata ba hmm. sai rubuta masa ya imamu malik imamu darul hijira Allah ya rufa mana asiri mu muna can masa duk sa'an da bukata ta dame ka ka aiko a aika ma check Allahu akbar da yake imamu malik shi ma ya san yana kare mutuncinsa shikenan yace alhamdulillah muna cikin rufin asiri ba ana nan bukata ta ba su suka suka mai imamu malik yawa babu hali kuma duk sa'an da su suka kai maiwa kana bukata in aka ce maka gashi kace a a kai ƙarya mm. ba haka bane kana bukata kace ba ka bukata me kenan kai <laughs> sai imamu malik ya rubuta masa laisu dan sa'ad gaisuwa kaza kaza kaza ga halin da muke ciki nan da nan ya cire tela zai cire ko check ko me draft ko cash ya rubuta masa makudan kudi ya aika masa madina imam malik da ya biya masa kan je ka Allah ya rufa asiri shine laifi dan sa'ad laifi kenan ko shine kake jin ana hawa yan malamai suna cewa allaitu afqahu min malik kace laifi ya fi imam malik fikin wai sai a'a kowanne malamin da kake gani kowanne ya kware a ciki sa'annan kuma kowanne da irin albarkan da Allah ya fata amma yanzu babu mazhabin lais ibn shi ma malami ne bai gaza imamu malik ba tunda ana hada shi da imamu malik imam shafi'i zai shigo tsakanin ma'ana yana sama da imamu shafi'i kenan balle imamu ahmad almajiri imamu shafi'i shi ma yana da mazhabin sa akwai mazhabul lay wayannan mazhabobi guda hudu ba sun fi guda hudu sun kai 40 <laughs> kowanne fa bai gaza ma wayannan guda hudu ba wayannan guda hudu su ne suka yadu kuka sani muka san akwai mazhabul lay nafa'i ishaq ibn rahoya abokin imamu imamu ahmad ishaq ibn rahoya ba kusan tilil al-karim akwai mazhab Ibn jarir tabari manya-manyan malamai da kowanne bai gaza waɗannan guda hudu ba duk kuma mazhabi ne da malamai mutane sun yi aiki da shi Imam Ahmad ba shi ne mazhabin mai mazhabin Hanabila ba akwai karinin shi abokinsa da ake ce da shi mai Ishaq bin Rahawai abokinsa ke in aka ce mazhabu Ishaq bin Rahoya ko eh, Ahmad bin Hanbali ko Abdullahi bin Mubarak mas'ala ta gama wurin an gama wurin kyakkyawar da sunna su ne wata rana isaka da rahoya da imamu ahmad suna tafiya sai suka ga wani dattijo na alwala bai iya alwala ba yaya za su su tafi su bashi sun yi laifi su ce za su nuna za su koya masa ya ake alwala zai far musu da fada tun ba in haifi ka kanka ba nake alwala gashi kuma bai iya alwala ba yaya za a yi sai suka yi tunani da yake mutane da gaskiya suke da gaske suke sai suka yi suka ce dattijo <laughs> ni da dan uwana muka yi musu na ce na fi shi iya alwala ya ce ya fi ni iya alwala kai kuma ka girme mana duk baki ɗaya ka yi shika da mu mun sanya ka kai mana hukunci zan yi ya yi ka yi hukunci wanda ce ya tafi ya Allah akbar kaga hikima ta malama ba su ce mun zo ka yi baka iya alwala ba balle ya fushi ya zage su mun gane ko sai suka ce dattijo ni da dan uwana mai mutu na ce na fi shi alwala shi ya ce ya fi ni alwala imamu ahmad bin hanbal da ishaq bin rahowi wanda yake bai gaza imamu ahmad ba cikin ilimi da sunna shi ma yana da mazhabi amma mai musu mutu na ce na fi shi alwala ya ce ya fi ni Abin da muke so da yake kai ne dattijo kai ka girma ka fi mu iyawa ka riga ya mu yin alwala kana alwala tun ba yi ka kanmu ba ma ba ya hankali sai kwanta ba zai ya fushi <laughs> so muke mu yi alwala yau dai ka yanke muna hukunci na da shi abin ya isa mm. sai ce to sai wannan yayi alwala in aka ce maka alwala wurin imamu ahmad sunna bisa sunna Allahu akbar aka ce ma ishaka dan rahoya ko abdullahi dan mubarak sunna bisa sunna Allahu akbar sai da wannan alwala tsaf akan sunna wannan alwala tsaf akan sunna sai ce dukkan ku kun fi ni iya alwala Allahu akbar ba zauna lafiya ba Eh, wata rana a makaranta muna magana game da addini wa'azi to manya dai wa'ansu sai ga bai iya ce wallahi malam manyan tsofin ba su iya sallah ba in kuma kace miki bai iya ba sai ya fada shekaran yana tashi masallacin mu wani mutum bai iya sallah ba na nace miki bai iya sallah ba sai ya fada ya shi yana kaza kaza kaza kaza nace to kai da shi waye laifi duk baki dai ɗalibai suka ce a ai ne dattijo ne laifi abinda baka iya ba a nuna maka nace a dattijo bai da laifi wannan dan yaro shi ke da laifi yaya aka yake da laifi za zaka sanya aka yake da laifi <laughs> wannan tsoho da kake gani ka tashi zaka ci jara shi zaka wulakanta shi a cikin jama'a da wata ƴa kace son ka aura a gidansu ko jikarsa ko unguwarsu aka ce shine abin da ya fada yaya zaka yi <laughs> a yanzu yayi kuskure cikin sallah ka tashi ka wulakanta shi nace da ƴa kake son ka aura aka ce shi ne sai abin da ya faɗa hmm. yaya za ka yi sai ka je ka cire shi hanya sai kama duk sa ga mutum yana haka ko haka kowanne kowanne da fassara kowanne da fassara <laughs> yaya za a yi eh, sai ai sai a bi shi gida sai wani ce karya kake baka isa ma ka bi shi gida sai ka sa a bi shi gida za ka sai a sa a bi shi gida a je a yi nake to kaga abin da ya shafe ka ka san yadda za a yi ko abin da ya shafe ka kana son ka samu bukata ta biya kaga hanyar da za ka bi amma abin da ya danganci addini shine sai a je a yi mai ta kife ko wannan